الله أكبر نعم وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا za su samu a ciki wa ila qawla fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما كازو باكي مودة على رمى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki <clears throat> wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan gari na dutsen izala da sunna a kuma cikin wannan jiha ta katsina jihar gwagwarmaya da turnuku da izala da shahada da su. <laughs> ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci asalin wannan karatu na dutsen ma wato wa'azi ne da kana iya kiransa na jiha amma sai allah ya sa masa albarka sai ya rikide ya koma wa'azi na afirka domin na san a taron nan muna tare da mutanen burkina faso muna tare da mutanen nijar da sauran kasashe makwabta waɗanda suka samu damar shigowa cikin wannan gari ban yi mamaki ba don wanda ya kiran aka ansa shine shek yakubu musa hassan na sautin sunna shi kuma malam shine darakta na da'awa kwamiti na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta Najeriya baki daya sannan shine layazin ofisa na sunna mai lura da kasashen Nijar da Ghana da Kamaru da Chad da Togo da Benin da Burkina Faso da Africa to idan ya yi kira da sunan jihar Katsina kiran yana iya rikidewa ya koma wani abu daban wannan taro namu ina addu'a Allah ya sa masa albarka na san sifika na jihar katsina muna tare da shi a wannan wuri da wasu manya-manyan mukarrabai daga cikin 'yan majalisarsa saboda haka ana iya cewa gwamnatin katsina ta samu wakilci a taron wakilin gwamnan sokoto tun jiya yana cikin wannan gari a nan ya kwana kuma kwakwaran wakili don na san taro da muka yi na ƙasa da ƙasa a garin sabon birni shine dai wakilci gwamnan jiha ya kuma tafi da sako na alkhairi a wannan wuri ina mai addu'a allah ya sa babban makasudin wannan haɗuwa tamu shine mu tara kuɗi domin aikin addini kuma mu samu lada domin tafiya aljanna allah ya sa waɗannan buƙatu namu guda biyu wato duka mu samu damancin masu allah ta'ala ya sa mu dace 'yan uwa musulmai zaidu ibn sabit wato yana ba da labari kamar yadda imam muslim ya fitar a cikin wato littafinsa jami'u sahi zai da ibn sabi da yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka shiga wata gona ta wasu mutane 'yan kabilar banu najjar zai da ibn sabi da ya ce muna cikin tafiya a wannan gona sai alfadarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta sai muka ga ta firgita ta ainihin zabura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kan wannan alfadara har sai da ya kusa ya sarayo a wannan lokaci zai da ibn ya ce da muka duba gabanmu sai muka ga wasu kaburbura wato guda shida ko guda hudu ko guda biyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya yace ce minkum ya arifa ashabu hadhihi alqubur waye cikin ku ya san su wane ne wayanda aka binne a cikin wayannan kaburbura da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tambaya sai ɗaya daga cikin sahabban da ke tare da shi kamar yadda Zaid ibnu sabit yake bada labari sai yace ana ya rasulullah yace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni na san su wane ne waɗanda ke cikin kaburbura sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce famata matu yaushe ne suka mutu har aka binne su anan sai wannan mutumi sai ya ce matu fil ishiraki wato sun mutu ne a cikin shirka shine aka zo aka binne su a wannan wuri sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli tawagar da yake tare da ita in ji zaidu bin sabit sai yace ce inna hazihil umma latubtala fi quburiha walaula ta dafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qamari qabri ma asma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lalle wannan al'umma tashi ana ta a cikin kabari akan yi wa al'umma azaba yayin da aka sa su cikin kabari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba domin kada ku gagara binne mamatanku ba ya zama mutum in baban shi ko mahaifiyarsa ta mutu ya gagara binne ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na roki Allah ya ji yadda ku azabar da ake wa waɗanda ke cikin kaburbura da ihu da kururuwa da suke yi a cikin kabari ya ce irin abin da ni nake ji saboda Allah yana ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihu da gawawwaki suke yi a cikin makabarta yayin da ake musu azaba amma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai roƙi Allah ya ji yadda mu ba saboda idan mutum ya binne babansa ana dukan baban a cikin kabari yana ihu to babu mamaki ya zama idan wani ya mutu ya gagara binne shi ko kuma jama'a su rinka aibanta shi shi yasa sai aka bar mutane da aljanu ba sa jin wannan su wane ne waɗanda suke jin ihun da gawawaki ke a cikin kaburbura dabbobi su Allah ya ba su ikon ji kamar yadda ya inganta a wasu hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan dabba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta ta ji ihu da kururuwa ne da kaburburan mushrikan da ke cikin kaburburan suke yi shine dalilin da ya sa take gabatar take ainihin wato ta razana har ta tsore ta kamar za ta fadi ya Allah ka sa muna cikin masu samun sauki yayin da muka shiga cikin kabari ya ku bayin Allah wallahi ya zama wajibi a kanka ka zauna ka yi tunani ka yi kuka ka zubar da hawaye ka gano ina kurakuranka yake tsakaninka da ubangiji ka lallashi allah ku sulhunta kamin lokacin da allah zai turo mala'ikan mutuwa ya tafi da kai wajibi ne akan mu kowa ya san me yake aikata ubangiji mu yi kokari mu ga mun lallashi ubangiji mun daidaita mun sulhunta da shi mu yi kokari mu ga wannan addini me muka yi wa wannan addini wanda wannan kyakkyawan aiki zai taimake mu yayin da za mu zo mu zauna zama da za mu yi a cikin kabari kuma zama na dindindin hasan albasi yana cewa ma ra'aitu haqqan ashi ba batilin min minal maut ce ban taɓa ganin abin da gaskiya ne amma ya yi kama da kaman karya ne ba kaman mutuwa me yasa hasan albasir ya faɗi wannan magana shine irin yadda mutane ke kallon mutuwa mutum ne babansa zai mutu ko matarsa za ta mutu ko ɗansa zai mutu ko abokinsa ya mutu Ga shi fa da abokin shi ne kullun tare suke tare da shi tare suke yawo tare suke harkoki tare suke hira amma yau ga ya mutu ga gawarsa a kwance ga idanun a buɗe amma idan baya gani ga baki da harshe amma baya magana ga hanci amma baya jin ƙanshi ko wari ga kunne idan aka yi magana baya ji ga hannu baya iya damka ga kafa ba ta iya takawa ga abinci ba zai iya ci ba ga ruwan sha ba zai iya sha ba ga kayan jin daɗi ba zai iya jin daɗi ba komai ya riga ya ƙare ga kantama kantaman gidaje ga kantama kantaman motoci masu numfashi ga kantama kantaman shaguna ga dukiya an taskance ga suto suto an cika da abinci ga kuɗaɗe an taskance a cikin banki akwai account first bank akwai kuɗi a second bank an buɗe account a third bank an buɗe a first bank an buɗe a fis bank ga account saving account current account ga fis deposit account yau kuma shine za a yi depositin ɗinsa a cikin kabari shi yasa yake cewa mara aitu hakan ba bi batilin min minal maut wai ga mutum ya zama haka ga sauran mutane kuma suna kallo suna ganin iri ne da ya zama mutum mai kafafa mutum mai alfahari mutum mai jiji da kai amma yau ya wayi gari ga irin halin da ya samu kansa a ciki amma wannan ya gagara sa saura su yi izina saura su gane tasu tana zuwa saura su gane cewa ya kamata su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka wani abin da zai baka haushi da takaici wallahi manyan najeriya da manya a ƙasar nan masu kuɗi big big business tycoons da manya-manyan masu rike da gingima gingiman kujerun najeriya wayanda dukiyar najeriya ke hannunsu wallahi da dama daga cikinsu gani suke yi idan ka mutu ma laifinka ne kai ne baka san yadda ake yi ba da ka san yadda ake yi da ba za ka mutu ba yanzu da za a ce babban mutum ya mutu ka je wajen ta'aziyarsa da wajen jana'iza ka sha mamaki da wani ya zo da rushe jeep ta miliyan goma sha takwas ko ya zo da 607 abin da zai fara tambaya a wani clinic ya rasu a ce dan kai daɗe ai ya mutu a sa a clinic wacce take anguwa kaza buɗar bakinsa sai ka ji ya ce oh god i had been telling him na daɗe ina gaya masa in bai da lafiya ya tafi saudi german in bai da lafiya ya tafi singapore in bai da lafiya ya tafi egypt in bai da lafiya ya tafi chicago ni na san asibitin da da can ya je i am 100% sure he will have been alive by now wai shi ya san asibitin da da can aka je da mutumin ba zai mutu ba idan ka mutu gani suke ba a samu kwararren likita ba idan mota ce ta aksidan abin da zai tambaya ya direban kwararre ne yaya tayoyin mota suna da lafiya ana canja tayoyi position din su every 1000 kilometers shi gani yake wasu dabarbaru ne na rayuwa su kadai suke kiyaye dan adam su hana dan adam mutuwa alhali ba haka lamarin yake ba ya ku bayin Allah wallahi wata rana ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofin musulunci khalifa umar ibn abdulaziz allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya ƙara kai masa rahama yace jiya na gagara bacci da daddare aka ce me ya hana ka bacci khalifa yace ce zakartul kabra wa ashaba yace na tuna kabari ne da waɗanda ke cikin kabari aka ce kabari ka tuna yace ce kai ku saurara ku ji wallahi da za a tona muku kabari a nuna muku gawar da aka binne bayan kwana uku kawai da binne ta yace ce za ka ga abun mamaki wanda kake son zama da shi kake so ka gan shi kake sha'awarsa idan aka binne shi a cikin kabari ya kwana uku a cikin kabarin da za a buɗa maka shi ka gan shi baka ƙara sake kallonsa ya ce za ka ga babban mutum ɗan kwalliya ɗan ado ɗan kwalisa lafiyayye shi kwance a cikin ƙasa likafanin da aka sa ƙasa ta fara ci gangar jikinsa ƙasa ta fara ci haƙoransa ƙasa ta fara ci idanunsa tsutsotsi na shiga hancinsa tsutsa na ratsawa ƙwaƙwalwarsa tsutsa na biyowa ta wurin tumbinsa ya fashe kayan tsutsotsin ciki tsutsotsi ke zagayawa a ciki gashi a kwance a ƙasa babu gado babu katifa ba shimfiɗi ba fulo ba ac ba carpet ba three seater ba one seater ba two seater ya ce da a ce za ku gawa wacce aka binne bayan kwana uku da kun ga abin mamaki da kun ƙara tsorita kun gane cewa ya kamata ku koma ku tuba ku koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki ya ku bayin Allah nassosi na alƙur'ani mai girma sun ba da tabbacin cewa al'umma ana yi mata azaba cikin kabari azabar kabari gaskiya ne ko ka tona ka gani ko ka tona baka gani ba gaskiya ne matsala ce ta aƙida Qur'ani ya ambace ta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ambace ta Allah madaukin sarki yana fada a cikin suratul ghafir sai yake cewa fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru sai Allah ya ce me wa haqa bi ali fir'auna su al'adab ya ke da su annaru kiyama ta tsaya ta kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su al'izab mummunar azaba ta auka zuwa gawa zuwa ga fir'auna tare da jama'arsa wa haqa bi ali fir'aun wato in aka ce ali wane da wanan da jama'arsa duka suna ciki bayan azaba ta same su a nan duniya an dulmiyar da su a cikin ruwa an halakar da su to a zama da za su yi na barzahu a cikin wannan zama da suke yi na barzahu sai Allah ya ce annaru na alaiha wuta ana bijiro da su a kanta guduwan wa'ashiya safiya da marice wannan wuta da ake bijirowa da su a kanta ba wai ranar tashin alkiyama ba ne ba kuma a nan duniya ba ne a nan duniya an halakar da su bayan an halakar da su bayan sun mutu to kuma yanzu ana bijiro da su zuwa ga ainihin wata wuta tana babbaka su tana kona su da safiya da marice domin a nuna maka cewa a kabari ne ake musu wannan azabar a rayuwa ta barzahu ne ake musu wannan azabar sai Allah ya ce wa yau mata sa'a idan kiyama ta tsaya kuma ga umarnin da Allah zai ba mala'iku sai ya ce musu adkilu ala fir'auna a shaddar azab ku shigar da fir'auna da mutanensa cikin azaba wacce tafi tsanani kenan wannan azaba da ake babaka su da wuta ba a kiyama ake yin ta ba a ina ake yin ta ana yin ta ne a cikin kabari malamai suka ce wannan na daga cikin ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari cikin malaman har da abdullahi dan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara wato ainihin yadda zuwa gare shi wata aya cikin suratul daha Allah ya ce wa man haraba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira to ai mun masa wazi anan yayi kullum shi shi an kashi shi jahannama Allah ya ce wa man a'raba an zikiri duk wanda ya bijire wa na duk wanda aka masa wa'azi ya kunnan kashi aka karanta qur'ani ya ji aka ja aya ya ƙi aka ja hadisi ya ƙi Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to ku bar shi ya ci gaba da tafiya wato wata rayuwa ta kunci ta tsanani ta matsi tana nan a gare shi abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce mai ishatan banka nan a cikin kabari ake nufi yana cikin da kabari zai matse wato sirrin da ke ciki shine kowa daga ƙasa aka yi shi ƙasa ita ce uwarsa ta asali shi yasa duk wanda aka sa shi cikin kabari sai ƙasa ta matse shi idan mai imani ne sai ta matse shi kaɗan sai Allah ya cece shi idan kafiri ne sai ta matse shi sai ƙasusuwan haƙarƙarinsa su sarku da juna babu wani ɗan adam a duniya da ƙasa ba za ta matse shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa inna lil qabri baqda law naja ha ahadun lanajaminha ha sa'ad ibn mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata damka da wata matsewa da kabari yake wanda aka sa shi a ciki da akwai wani a duniya wanda zai tsira da sa'adu ibn mu'az as-sahabiyul jalil annabi ya ce da ne ya tsira sa'adu ibn mu'az shi ne sayyidul ansar me yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya tsira a hadisi ingantacce wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito lokacin da sa'adu ibn mu'az ya mutu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana faɗin wata magana yana hazal تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zo ku ga abun mamaki ga wannan bawan Allah wanda saboda imanin shi saboda tsoron Allahnsa saboda taimakon da ya wa addini yau da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ta girgiza saboda mutuwa sa'adu ibn mu'az manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'adu ibn mu'az bayan an zara ransa yayin da aka ɗauki ran aka tafi da shi wajen ubangiji manzon Allah ya ce kofofin sammai gaba ɗaya su Allah ya sa aka bude su gaba ɗaya ba a taba bude kofofin sammai gaba ɗaya su ba sai a wannan rana wato an bude saboda mala'iku su shiga da ranta kofar da suke so su shiga da ita bayan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku guda ɗaya har mala'iku guda dubu saba'in suka sauko daga sararin samaniya suka halarci jana'izar sa'adu ibn mu'az ba mutane kadai suka yi sallar gawarsa ba mala'iku dubu saba'in a wani hadisin annabi ya ce ba su taɓa saukowa a duniya ba sai ran da sa'adu ibn mu'az ya mutu a ranar suka sauko aka yi jana'izarsa da su suna nema masa gafara suna nema masa rahama suna roƙa masa kwanciyar lafiya tafiya a cikin kabari annabi a wajen jana'izar sabi ibn mu'az ba a kan kafa sai yake tafiya ba da digirgire yake tafiya aka ce ya kake digirgire ce mala'iku ne ko ta ina sun shimfiɗa fikafikan su ce shi ya sa ne ta yi digirgire da kyar na samu wani mala'ika ya janye fifikensa sannan na samu idan kafa ta za ta tsaya amma duk da matsayin wannan bawan Allah annabi ya ce sai da ƙasa kabari sai da ya matse shi tukuna Allah ya cece shi kamin kabari ya bashi idan sa'ad ibn mu'az wannan hali ya same shi to wai me zaka gaya mun ni da kai da ke da ku da ita da su wai idan mun shiga kabari wani irin hali za mu samu kanmu a ciki idan bawan Allah irin wannan wanda annabi ya ba da garanti dan aljanna ne tun daga nan duniya kuma ya samu mutuwar shahada a yaki na ƙarshe da annabi ya yi da ainihin wato ƙuraishawa gazwatul ahzab a nan aka harbe shi da kibiya ya yi jinya ita ce sanadiyyar shahadarsa wata rana an taɓa aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alkyabba ta alhariri wani kasurgumin sarki ya aiko masa da ita mai ban sha'awa mai tsada sahabbai suka kura mata ido ba su taba ganin alkebba mai kyanta ba manzon Allah ya kalle su ya ce wannan alkebba ta ba ku sha'awa ne wannan alkebba ta burge ku ne suka ce ya rasulallah ba mu taba ganin alkebba mai tsada irin wannan ba wacce aka yi ta da alhariri annabi sai ya kalle su ya ce lamindilu sa'adin fil jannati ahsanu min haza ya ce wallahi hankicin da sa'adu ibn mu'az zai rinka share fuskarsa da shi a cikin aljanna ya fi wannan alkebbar kyau wanda aka ba da garanti da cewa shi dan aljanna ne amma aka ce kabari sai ya matse shi shi yasa abu huraira a wannan aya fa inna lahu ma'ishatan banka yace ana magana ne me akan ainihin wato zama na kabari Allah ramma wani wurin Allah yace wala nuziqannahum min al'azabil adna wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un Allah yana magana akan wato ainihin arna da aya kakkashe a wajen fagen daga sai Allah yace wala nuziqannahum min al'azabil adna za mu ɗanɗana musu wani ɓangare na azaba makusanciya dunal azabil akbar kamin azaba mafi girma a ƙarƙashin wannan aya allama ibn al jauziya ya ce Allah ya ce ya raba azaba zuwa biyu akwai azaba ta kusa akwai babban azaba babban azaba ita ce wacce za a yi musu a lahira Ƙaramar azaba ita ce wacce za a yi musu a nan duniya da wacce za a yi musu a kabari shi yasa sai Allah ya ce kashe su da aka yi a fagen daga bangare ne na azaba ta kusa to sauran bangaren da an ce minal azabil adina to sauran rabin kuma na azaba makusanciyar a ina za a musu shi allama ibn qayyim al-jawziya yace a cikin kabari za a yi musu saboda haka ita ma wannan ayar tana tabbatar da akwai azaba a cikin kabari a wani wurin Allah yace sanu azibuhum marratayn sanu azibuhum marratayn summa na ila azabin gali summa na ila azabin gali Allah yace sanu azibuhum da sannu za mu azabtar da su ni sau biyu sun mai raduna ila azabin azim sannan za mu juyar da su mai da su zuwa ga azaba mai girma to an ce za a musu azaba sau biyu kamin a kai su azaba mai girma ta wuta lahira ina ne za a musu azaba sau biyu azaba ta farko a nan duniya a kashe su a fagen daga azaba ta biyu ita ce wacce za a yi musu a cikin kabari an azabtar da su marrata ke kenan sannan idan kiyama ta tsaya sai a wuce da su zuwa wuta hadisai da dama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari hadisi ya inganta a cikin sayyid bukhari hadisin aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wasu mata guda biyu sun zo wajena wayannan mata guda biyu tsofaffi ne kuma yahudawa ne ta ce muna tari da su sai suke gaya min ana yi wa mutane azaba cikin kabari aisha radiyallahu anha ta ce sai na karyata su saboda ban samu dalilin da zai sa na gasgata su ba tun da yahudawa ne ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai na bashi labari na ce ka ji magana da wasu mata yahudawa tsofaffi guda biyu suka faɗa mu wai ana yi wa mutane azaba cikin kabari budar bakin Aisha radiyallahu anha ta ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad sadaqata wayannan mata guda biyu gaskiya suka faɗa miki ana yi wa mutane azaba cikin kabari ta ce kuma daga ranar ban taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi riba face sai ya yi addu'a ya ce Allah ka tsare ni daga azabar kabari idan manzan Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam yana addu'a cewa Allah ya tsare shi daga azaban kabari su wane ne suka fi cancanta su wannan addu'a ni da kai mu muka fi kowa cancanta ya ku bayin Allah ku saurara ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa a hadisin sayyidina Usman yake cewa ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu ya ce ban taba ganin wani abun kallo mai ban tsoro ba face kabari ya fi shi ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye yana ya ikiwani misli hadha fa'iddu ya ikiwani misli hadha fa'iddu ya ikiwani misli hadha fa'iddu yana ya ku yan uwana ya ku bayin Allah ya ku yan uwana sahabbai ku ga wani cikin mu ya mutu gashi mun da ƙasa mun sa shi muna sa ba ba masan sa ba amma mun jefa shi cikin ƙasa mun danna shi da katako mun danna shi da itace mun danna shi da tukunya mun mai da ƙasa da ganye mun toshe shi a ciki yace wallahi kowa a cikin mu ya ɗauki mataki ya shiri saboda irin wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan magana su wane ne ya kamata su faɗe ta wallahi mu muka fi cancanta ya ku bayin Allah sayyidina Umar dan Kaddab Allah ya kara masa yadda wata rana ya taɓa tsayawa a bakin kabari sai ga na Umar yana kuka yana zubar da hawaye hawaye ya jika rigar na Umar har ya kai ga hawaye yana diga a ƙasa yana jika ƙasa Abdurrahman ibn Auf da ya ga yadda hankalin sai na ya tashi sai yake ce masa ya kai amirar muminin saboda bai kake irin wannan kuka nan take sai sai na umar ya daga kai ya kalli abrahman ibn auf ya ce wai haka ya ibn auf a nasita hadhihi alhafra kai tonka ya kai wato ibn auf ya kai abdurrahman ibn auf ka manta bala'in da ke cikin wannan rami ne ka manta wannan ramin irin balbalin bala'i da ake samu a ciki dan an shiga dan me ba zan yi kuka ba dan me ba zan zubar da hawaye ba kai abdurrahman bin auf yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna yana cikin sahabbai da annabi ya miƙe a cikin taro ya rinka fada su yana kirga su list ne da jibril ya kawo masa daga wajen allah cewa yan aljanna ne ya miƙe yana abubakar fil umar fil usman fil aliyu fil abdulrahman abdurrahman sa'adun fil sa'id fil talha fil janna sayyidina umar da Abdulrahman bin auf duka fa suna cikin wannan tawaga amma suke zubar da hawaye suna kuka abdurrahman ibn auf wanda bai san iya dukiyarsa da ya ba addini ba dukiyarsa da sadaka na sa dukiya ta kare da ya mutu da talauci idan za a je jihadi ya ɗabi raƙuma ya ɗabi takubba ya ɗabi abinci ya ɗabi dukiya ya bayar abdulrahman bin auf da ana tsananin talauci da wahala abinci a cikin garin madina sai ga raƙumansa sun fito daga sham sun sayo kayan abinci ba sauran abinci a cikin gari farashin da ya bayar dole shi za a saya sai ga ƙasa tana motsi a cikin garin saboda tsabar yawan raƙuman da kayan da suka ɗauko aisha radiyallahu anha ta ce ya nake ji kamar ana girgiza ƙasa aka ce raƙuma ne na abdurrahman bin auf suka dawo daga fatauci ta ce allahu akbar da kunne na na ji ango na manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abdurrahman zai shiga aljanna da rarrafe nan take sai ga ɗan sako ya same shi da gudu yana ba shi labarin albishir da aisha radiyallahu an hatai nan take abdulrahman bin auf bai tsaya an sauke kaya ba ya kamo hanya ya zo ɗakin aisha radiyallahu anha ya ce ya ke uwata uwar masu imani da gaske kin ji wannan magana daga annabi ta ce kwarai da gaske daga annabi na ji ya miƙe ya ce allahu akbar in allah ya yadda ba da rarrafe ba ma sai na shiga da tattakawa yana isa ga 'yan kasuwa sun zo sari 'yan kasuwa sun zagaye kaya kowa yana ba da farashi yana albarka kai karshe suka ce wa zai sai kaya na umma mu siya ba ya ce ina da wanda zai yayi ya ka akan riba da kuka bani wa ya ce Allah a ɗauki kayan gaba ɗaya a raba wa talakawa fi sabilillah wayannan fa bayan Allah su ne suke kuka a bakin kabari su ne suke zubar da hawaye a bakin kabari kai kuma yanzu wai ko tadi ake da an kawo magana mutuwa sai hankalin ke tashi ka ce ya ana fira ana zaune lafiya za a kawo tadin mutuwa kana zaune lafiya kai ka san me ake cewa zaman lafiya kuwa kai ku saurara ku ci sayyidina usman radiyallahu an yana cikin wayanda suka kowa ba da dukiya idan za a je jihadi idan za a je jihadi annabi ya ce manzan lazi yuqridu Allah qardan hasana manzan lazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu a adhafan kasira Allah ya ce wa zai ba Allah rance rance mai kyau Allah zai ninka masa sai da wasu manan take mike ce na ba da raƙuma ɗari da takubban raƙuma da abincin raƙuma da abincin wayanda za su hau raƙuman su je su yi jihadi da cefanen gidansu har aje a yakin a dawo annabi ya ce Allah ya saka alkhairi sai ya sake maimaitawa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana annabi yana maimaita ayar sai ya sake ya ce da na bada ɗari to na ƙara raƙuma ɗari biyu da ta su da abincinsu da abincin masu hawa da cefanan masu hawa har aje jihadi a dawo sai annabi ya ƙara maimaitawa man zalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudha'i annabi yana maimaita sai ya kara ميمتا miƙewa ya ce da na bada ɗari na kara ɗari biyu to yanzu na kara ɗari uku da abincinsu da takuba da wayanda za su hau da da da da annabi sai ya kara maimaita ya ce man zallazi ƙuridu Allah فيضاعفه له أضعافا كثيرا annabi yana maimaita har sai sake mikewa ya ce da na bada ɗari na kara ɗari biyu na kara ɗari uku to tun da ka sake karawa forward ever yanzu na bada raƙuma guda ɗari hudu da abincinsu da takuba da duk abin da ake bukata har sai ya ku bayin Allah wannan fashi ne wanda yake zaune a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye ya gigice aka ce masa haba kai usman kana tuna lahira kana tuna aljanna kana tuna maka wuta ba kai kuka ba amma da kaga kabari sai ka rude yace dan me yasa ba zan rude ba ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce da kunne na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal qabra awwalu manazil al akhirah fa inna jaminhu al abdu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minha ba'dahu ashaddu min ya ce na ji annabi yana cewa kabari shine step na farko da ake takawa in za a je lahira idan ka tsira daga kabari abin da zai biyo baya ya fi sauki idan baka tsira ba to balbalin bala'in da zai biyo baya ya ninninka balbalin bala'in da kake ciki ya ku bayin Allah imamul gazali yana cewa dan adam yana da ban tausayi a dan duniya za ka gan shi ya yi wanka ya sa riga ya sha sitati ya sha girki bai da matsala ya fesa turare ya ce ba nan zai baka tausayi ba sai ran da aka ce maka an zo an zara ransa yau gashi a kwance a kan gado za a zara ransa mala'iku na zan zagaya shi mala'ikan da ke lura da abincinsa ya zo ya ce ya kai wannan bawan Allah duk abincin da ka ci a duniya tun da ka zo har yau ta hannu na Allah yake baka amma yau na zagaye duniya gabar da yamma kudu da arewa ban ga kwayar shinkafa kwara ɗaya ko ta masara ko ta gero ko ta acca ko ta ibiru ko wani abinci da Allah ya yi domin ka ci ba ka cinye kayan ka auren na jama'a ne ina buhun nan da ya ajiye a sito ba bansa a ciki mala'ika da ke lura da ruwan shan sai zaka ya ce ya kai wannan bawan Allah na zagaye duniya gaba daya duk ruwan da ka sha a duniya ta hannu na Allah ke baka bangaruwa wato kwaga guda daya hadiya guda daya da Allah yi domin ka sha ba ka shanye ruwan ka sauran na jama'a ana haka mala'ikan da ke lura da iska ya zo ya ce to kai wannan bawan Allah so fa sai ka shirya numfashin da Allah ya kirga za ka yi ka kusa ka gama yanzu saura bai wuce kwara uku ba yawwa saura biyu saura ɗaya shi wannan bawa sai gashi a kwance an zo ana zagaya shi za a wanke shi yana ta ƙara yana ya kuban Allah kar ku samun ruwan zafi zai cutar da ni karka ka samu ruwan sanyi zai cutar da ni amma ina ba sa jin ma me yake faɗa karshe an wanke shi ana wanke shi mala'iku na zagayawa suna ya kai wannan bawan Allah ba kai idan za ka yi wanka ban daki kake shiga ba ka kunna ruwa ka kunna hita ka yi tsakanin ruwan sanyi da ruwan zafi ka yi wanka irin na nishadi da sabulun da kake so da medicated soap ka kara da sabulu mai kanshi yayin muka ga ana wanke ka me yake faruwa ne da hankalinka ka bari ana wanke ka bai iya yin magana a wannan lokaci ana gaba wanke shi a zo sa masa likafani wasu mala'iku su zo suna ya kai wannan bawan Allah kai ba kai ne kake zuwa ka bude wadurof ba ko ka jawo katuwar jaka ka bude ka dauko tafka tafkan riguna ka sa kana daga ka kafada kana boka sari kana toroko ya muka ga ana nan ka a cikin farin kyalle me yake faruwa ka san inda za a kai ka kuwa dauki mataki fa kamin a kai ka ba abin da zai iya yi karshe a zo a yi masa sallah a dauki gawar ana tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun dauki gawa za ku kai ta kabari kar ku rinka tafiya hankali ku rinka yin sauri aka ce saboda me ce domin ɗayan biyu idan dan aljanna ne ku sauri ku kai shiga ku bata masa lokaci idan dan wuta ne bala'i kuka dauko ku yi sauri ku je ku sauki da an tafi da shi bakin kabari an aje abdullahi ibn ubaidillah ibn umair yake cewa wata rana muna tare da abdullahi ibn al-amr ibn al-as wanda yana cikin abadala a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba mu labari idan aka dauko gawa aka kawo ta za a sata a cikin kabari ga kabari an tona ga gawa a bakin kabari za a saka Allah zai sanya wa kabarin harshe magana a wannan lokaci ba wanda zai ji sai gawar da aka kawo kabari zai ce ya kai wannan bawan Allah leko ciki naka gani kaga babu komai a ciki duk abin da ka samu bala'in da ka zo da shi ne ya kai wannan bawa ka tuna da ni kamin ka zo idan baka tuna da ni ba ka shiga uku ya kai wannan bawa ka san gidan da aka kawo kannan wuri da za ka zauna kai kadai ka tana da abokin hira ya kai wannan bawa ka san inda aka kawo kannan gida ne mai tsutsotsi da yawa ka san yadda za ka kare kanka ya kai wannan bawa ka san inda aka kawo ka gidan da aka kawo kannan gida ne fa wanda yake da ainihin duhu ka zo da security light wacce za ka haska gida ne mai tsananin zafi fa za a toshe ba window ba taga ba fanka ba ac ko window ac ko split ac babu ka dauki mataki ka dauki ka zo da ac da za a samu a ciki ka samu sanyi ko haka ka zo in haka ka zo fa karkai da su saka balbalin bala'i za ka samu a ciki zai iya hana sashi a ciki ba zai iya hana sashi a ciki ba haka za a dauko shi a sake tsundumawa a cikin kabari ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah magabata akwai matakan da suke ɗauka domin samawa kansu sassauci na duniya a da ibn sulami ya kasance yakan tashi da daddare ya je makabarta ya tsaya kalli kaburbura ya ce ya ku kaburbura kukan kun mutu azabar mutuwa kun jita ya ce saurani ba sai irin azabar da zan ji ba ya ku kaburbura ku yanzu kun zo kun ga aikin ku ko mai kyau ko mara kyau ni kuma ban san wani aiki zan zo da samu ba sai ya ce to kuma fa gobe ni za a kawo a saka nan makabarta zai zauna ya ta kuka sai asuba ta yi yana gadan aqa gadan aqa gadan aqa gobe a da'u za a kawo gobe a da'u za a kawo gobe a da'u za a kawo sukan tashi su je makabarta su kwana a makabarta don su yi wa imani su cajin batin rabi ibn kusayyib kabari ya tona a gidansa ya ce da naji duniya na nema ta na ga wani ya shirya jin daɗin duniya sai na ji son duniya na nema ya shiga raina na ga duniya tana nema ta yaudare ni ya ce to yadda nake yi nan take sai in ɗauki mataki ya riga ya tona kabari sai ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya ce idan ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya mulmula nan ya ji bango ya mulmula nan ya ji bango kai ya ce sai ya rinka karanta wata aya aya ta casa'in da tara zuwa aya ta ashirin a ainihin wato cikin suratul muminin inda Allah ya ce hatta idza ja'a ahaduhumul maut hatta idza ja'a ahaduhumul قال رب ارجعون saboda me la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah ya ce me kalla innaha kalimatun huwa qailuha ci gaba ci gaba ci gaba min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun in ya shiga cikin kabarin rubai wato rabi ibn kusayim sai rika karanta wannan aya Allah yana bada labarin wanda idan ya mutu za a kai shi wato cikin kabari zai rinka yi ihu yana cewa rabbir ji'un ya Allah a dawo da ni duniya a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan ko zan samu ne aikin kwarai fi ma taraktu cikin abin da na bari a baya to sai ya rinka maimaita wannan ayar ya dauki kansa cewa yanzu ya mutu ne yanzu ga yana an kawo shi cikin kabari an sa shi yanzu ga yana yana roƙon Allah a dawo da shi duniya zai gyara to sai ya fito daga cikin kabarin sai ya ce ha anta kadira jata to yanzu rabi gashi Allah ya dawo da kai to gyara aikin naka in dai haka da niyyar gyarawa kenan da ya dawo to ba zai kuma sake sakaci ba ba zai sake wasa ba saboda ya leƙa lahira ya gano ka kuma ko taɗi mutuwa baka so a gaban ka ya zaka ka tuna lahira balle ka gyara ɗaya daga cikin magabata idan ya tashi da tsakar dare ya je makabarta ya tsaya cikin kaburbura ya kira su suka gagara ansawa ya ce ina dukiya da kuka bari suka gagara ansawa ina matanku suka gagara ansawa ina 'ya'yanku suka gagara ansawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobe ni ma in an kawo ni haka zan zama sai ya koma gida ya fara sallar nafila ba zai daina ba sai an kira alfitir magabata da haka suke yi wa imanin su cajin batir ku kalli abin ban tausayi yau a ce maka wani babban mutum ya mutu kun san me yake faruwa ya bar rusa rusan motoci an gina wani shirgegen gida da baka ma san kan gidan ba anguwa guda gaba ɗaya an gina ta an shuka fulawa wata ma daga kasar waje aka kawo akwai fulawa mai bada ƙanshi akwai fulawa mai jawo tsuntsaye akwai fulawa mai maganin macizai akwai fulawa mai kara ƙarfin ido akwai fulawa mai kara karfin kunne akwai fulawa mai sa a yi zina da wuri akwai fulawa mai akwai akwai akwai akwai akwai to yanzu an ce ya mutu ya bar duniya an dadar da gado mata an fara buge-buge idan an dade kaɗan sai kaga fentin gidan ya fara koɗewa, babu wani zan fenti idan an dade kaɗan sai kaga fulawar ba ya yi mata ban ruwa sai ta fara bushewa idan an dade kaɗan sai kaga ƙwayayen wutar lantarkin gidan wani in ya mutu ba za a sake maidawa ba wata nan sai kaji ana rigima da masu bil din nefa kenan kuma an riga an gama alhali shi kuma yana can cikin kabari shi kadai ya san hisabin da yake samu a cikin kabari ya ku bayin Allah kamin ta mu ta zo ta iske mu musamman matakan da zamu mu ɗauka malamai sun ce kabari yana da wasu irin bala'o'i sannan akwai abubuwan da suke yawan kawo azabar kabari akwai abubuwa da suka zo a nasi a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu kansa a ciki to ya shirya azabar kabari sai ya haɗu da ita wasu abubuwa ne wannan abu na farko da yake jawo azabar kabari shine rashin istibra'i a wajen fitsari ka ki ka koyi ya ake yin tsarki idan an yi fitsari baka da lokacin zuwa makaranta wai kai aiki ya maka yawa wai kai kana nema wa yaya abinci wai kai ma'aikatan gwamnati ne akwai ayyuka ofis wai kai dan siyasa ne kana yawon kamfen ka ki ka samu lokacin da za ka koyi addini in ka je kai fitsari baka san me ake cewa santu da naturu ba baka san ya ake tatsewa ba ya ake gogewa ya ake tabbatar da fitsari ya gama zuba ya ake wanke shi sai ka daga sai ya saki gangarowa duk wanda ya samu kansa a cikin wannan ya hadu da azabar kabari hadisi ya inganta hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tanazzahu min al-bawl fa inna amata azabul qabr minhu ku rinka tsarkaka daga fitsari yana daga cikin dalilin da ke kawo a rinka yi wa mutane azaba a cikin kabari abu na biyu da yake kawa shine gulma kisisina gutsuri tsoma tsuguri tashi a ɗauka a kai can a ɗauka a kai nan da an ce gulma aikin mata ne yanzu gulma ta shigo cikin maza ba ma kaman 'yan siyasa ba ma kamar yaran masu guri yau da an ce wannan babban dan siyasa ne to fa 'yan siyasa kanana sun rinka masa ƙarya kenan a faɗa masa ƙarya da gaskiya domin a haɗa shi rigima da wayanda ake tare da su wannan yana daga abin da ke kawo azaba saboda hadisin abdullahi dan abbas hadisin kabraini manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kaburbura guda biyu yace innahuma la yu'azza yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabire wayannan kaburbura guda biyu ana musu azaba ba wasu manyan abu suka kawo musu ana musu azaba ba daya baya tsaftace fitsari ne daya kuma yana tsaftace fitsari amma kana yamshi bin namima mutum ne mai yawo da annabimanci da wannan ne yasa malamai suka ce gulma da annabimanci na riga abin da ke kawo azabar kabari Allah ka raba mu da bala'in da ke cikin kabari abu na uku da abu na hudu da suke kawo azaba cikin kabari shine sata da gululi sata ka ɗauki dukiyar wani gululi kuma ka ɗabi dukiyar talakawa dukiya arzikin ƙasa ka sata a ciki duk wanda ya samu kansa ɗaya cikin wannan to sai ya samu kansa a cikin azabar kabari ɗaya daga cikin yara masu yi wa annabi hidima ya rasu a wajen yaƙi kibiya ce aka harbo ta same shi aka yi ta tiya shi murna ya samu shahada ya samu shahada annabi ya ce kai ku saurara kuna cewa ya samu shahada na rantse da Allah alkyabban nan da ya sata a lokacin da aka yi yaƙin kai bara kamin a raba ganima tana nan tana babbaka shi da wuta a cikin kabarin shi mutumin da ya samu shahada amma saboda ya yi gululi ya ɗabi dukiya kamin a raba a bashi nashi ya sa aka yi masa azaba a kabari me kake tsammani da ciyamominmu na local government musamman barayi daga cikinsu akwai na kwarai amma akwai 'yan banza da yawa cikinsu wanda ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa kun san wani abun bakin ciki yau da an zabe ka ciyaman na local government kana zuwa kana hawa kan kujerar kawai sai wani ya zo shi tirejara ne za ka samu wani tsohon tirejara da wani tsohon sakataren gwamnati in ba a yi sa'a ba sai a samu tsoffin yan cuwa ne da ka zo su za su fara saka gaba ran kai dade mu iya kan mu gaya maka in ka ji ka yi aiki shi kenan in baka aiki ba kai ka jiyo ka ga honorable ne mun ba shi shawara ya ki dauka ka ga yanzu ko mota kirki bai da ita honorable ne mun ba shi shawara ya ki aiki da ita yanzu ƴaƴansa a makarantar gwamnati suke karatu a public school ba su iya zuwa private school ka ga wane mun ba shi shawara yanzu ƙasa ta riga ta canja dole sai kai tanadi akwai baya akwai 'ya'ya mu ba matsala mun san yadda za mu tsara kai dai amincewa ka muke nema dole na yanzu sai an hada da baba babakere da 'yan cuwa da ɗan rub da ciki wa amma sai ce maka wai sai an dan samu proper planning and financial management to proper planning din nan fasata ce zai kawai shikenan sai ya tsara da ya gamsu da labarin su su sun sayar da za su tsara in ya saci miliyan biyu su a ciki za su samu dubu ɗari biyar kan ai haka sun bai da shi shirgegen barawo da ya fara samun kuɗin iska sai ya zama mazinaci in ba a yi sa ba sai ya zama ɗan luwaɗi sai kiyama ta tsaya kaga an ɗauro shi an taho da shi gaban Allah da motar da ya sata ya ɗauko gidan gwamnati da ya sace an ɗauro masa a ka akuyar gwamnati da ya sace an ratayo masa a baya saniyar gwamnati da ya sace an ratayo an ratayo an ratayo to kamin aje kiyama sai ya samu bala'i a cikin kabari me kuke tsammani da gwamnonin mu wanda da dama daga cikin su barayi ne akwai na kwarai a cikin su amma akwai barayi ko babu wayanda ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa wai ko darasi ba sa karba gani ga wani ya ƙi ya sa wani tsoron Allah gwamnoni nawa suka gama gwamna suka saci dukiyar talakawa dukiyar ta kare suka koma matsiyata talakawa ba su gina masallaci ba ba su gina makaranta ba ba su sai mota wa'azi ba sun zagi masu wa'azi sun ce ba mu da aikin yi su yasa muke yi wa'azi karshe suka dawo suka rayu matsiyata tare da mu muna kallon su na san gwamnan da aka kori wata ma'aikaciya a gidan gwamnatinsa laifin da ne ta hada wa 'ya'yan gwamna shayi da bambitan da jiya aka bude gwangwami wa an bude gwangwami jiya aka ɗabi kaɗan yau sai ta ga maimakon ta bude sabon bari ta hada da shi sai aka ce wai tana so ta kashe 'ya'yan gwamna wai ai iska ta hura kun san wani abu kai a takbir kai a takbir a takbir a kyale duk nan da ciyamomi da su wani rabu a takbir kai ku saurara ku ci basir in ka gauri ta yaran malam yakubu ne ya je muna kan hanya kai ku saurara ku ci wallahi wannan gwamnan bai mutu ba da ido na sai da na shi a yana maula wallahi sai da na shi ya je maula da idona na san gwamnan da a lokacin da yake gwamna yarsa da suwan wata take wanka ba ta wanka da ruwan famfo sai dai ya kawo katan na suwan wata a juye wallahi bayan ya gama satar ya sauko kuma sai da ya tsiyace kamin ya mutu wannan yar da ke wanka da suwan wata sai da ta ga uwarta na kulla zobo kamin a yi cefane a gidan na san gwamnan da ya daga gidansa zai sayar a abuja wani gwamna da ke kan kujera ya zo ya taya da ya taya sai ya ce masa saurara ka ƙara ya ce ai na yi ƙoƙari ya ce a kasan me yasa na ce ka ƙara ya ce a ya ce domin na san kai ma sai da gidan za ka yi tun da sai da shi za ka yi ka ƙara kai ma watakila allah ya turo maka wanda zai sayar da daraja ya ce ban gane sayarwa zai yi ba ya ce sanda na sauka gwamna wannan gidan ina da sama da guda 200 irin shi amma yanzu duka na sai da suna ya ce ba ne saura guda uku su ma sai da suna zan yi kame in mutu ya ya sai motar wazi ya ƙi ya gina makaranta ya ya gina masallaci ya ku ciyamomi na lokal gamma na najeriya ya ku gwamnonin najeriya ya ku 'yan majalisun najeriya ya ku sifika sifikas na najeriya ya ku sanatocin najeriya ya ku ministocin najeriya ya ku honorable and honorable and honorable and honorable and honorable ya ku wa royal highnesses where are wa royal highnesses ya ku wa royal highnesses na najeriya ku tashi tsaye ku taimaki addini ga gidauniya ta musulunci an bude musulunci yana bukatan dawa musulunci na bukatar isar da sako musulunci na da bukatar motocin wazi yaya aka yi duk sanda kaga wata shi jib ba ta zuwa wazi ba ce in kaga languruza ba ta zuwa wazi ba ce idan kaga end of discussion da dama ba ta zuwa wazi ba ce in kaga continue discussion ba ta zuwa wazi ba ce in kaga 4 or 6 ba ruwanta da wazi in kaga 6 or 7 ba ruwanka da wazi da kaga motar wazi sai kaga wata tsohuwar bus ce da tsohuwar speaker tana overflow tana wai da Allah yana tambayar wai don me wannan dukiya ba za ku ciro ta ku taimaki addini ba don me ba za ku cire kudin ku ba islam ba musulunci yana kuka musulunci yana zubar da hawaye ga arna muna so mu je mu musulunta da su mu rasa yadda za mu yi ga kiristoci suna yi wa musulmai baptisma ana ta yi wa musulmai wankan bushara a je a yi san musu da sakon Allah a rasa yadda za a yi ga mu da malamai birjak ga mahaddatan Qur'ani birjak ga yan agaji birjak ga yan obasi da yan oba sahara wayanda a shirye suke a zagaye kasa a je a yi wa'azi amma talakawa ne masu son addinin talakawa ne masu taro da sisi ya za mu je wa'azin a rasa yadda za a yi ta kokuwa a yi ta bala'i kai sarkin ka Allah ka saka masa da alkhairi ku ci Allahu akbar mai martaba mai alfarma mai martaba sarkin katsina Allah ka saka masa da alkai sarkin katsina ka tabarotar wa duniya kai jagora ne na sunna wa'azi katsina za su je kasar burkina faso an rasa yadda za yi kai yayi zafi kai yayi caji kai wasu suka ba malam yakubu shara suka ce abuga mai martaba sarki bana aikin shi ne malam yakubu ya ce fada ta ɗauki nauyin wa'azi aka ce a jarraba malam yakubu ya ce na san fada sarkin musulmi tana kokartawa sauran fadodin najeriya aka ce a jarraba malam yakubu ya ce ab na tuno ai shi sarkin katsina ahalus sunna ahalus ana bugawa mai martaba waya aka ce ga da'awa za a tafi zuwa ƙasar burkina faso ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar ku ce allahu akbar mai martaba sarki ya ce da malaman da alaramomin da 'yan agajin da 'yan hisban da da'awa kwamiti da da da ya ce duk a tattaro su fada ta ɗauki nauyi a jiya isar da saƙon Allah a sanadiyar tafiyar aka yi wa'azi a burkina faso aka yi towa a ƙasar nijar aka isar da saƙon allah aka yi da'awa aka kira bayin allah mushrikai suka musulunta yan bidiya suka musulunta yan ta maulidi aka ya ku sarakunan najeriya dan me ba za ku koyi da irin wannan fada ba dan me ba za ku ringa da gudunmuwa ana zuwa wa'azi ba ya ku manya-manyan ƙasa ku zo ku bada gudunmuwa ba mu da jarida ingantacciya ta musulunci talakawa ne ke kokari ko a nan jihar katsina ga mujalla abdu a wannan kungiya ta asasa talakawa ne suke ta kokari ku shigo ciki mana ku zuba jari a ciki mana mu samu magazin mai karfi wanda zai kewaye duniya isar da sakon Allah ya ku bayin Allah ba mu da gidan radio wanda ke yada sunna ba mu da gidan radio wanda ke isar da sako sai dai muryoyin bushara dan me talakawa ne ba mu da kuɗi ne har da sun fi mu kuɗi ne dan me masu kuɗi mu ba za su zuba jari a ciki ya ku bayin Allah yau idan kuka bude talabijin talabijin yan banza suna da tasha yan zina suna da tasha yan luwadi na da tasha awaki suna da tasha makada suna da tasha yan wasan kwaikwayo na da tasha yan kwallo na da shi yan sunu yaya aka yi bamu da tasha ta sunna dabe ba mu asasa ba akwai bukatan a ce mu ma muna da channel wacce ake kamawa a digital satellite inda za a rinka yada sunna a can shek usman isa taliyawa zai zo yanzu ya gabatar da darasi akan muhimmancin fidda zakka da tsare-tsarenta ko matsalolin aure da saki ya zo ya yi ya gama in ya gama a can shek habibu haya kaura zo ka tunatar da kasa tashin alkiyama ya zo ya gama in ya gama a ce ina shek abubakar giro argungu matasa na jira a zo a caji in ya gama a can shek yakubu musa hassan katsina sautu sunna allahu akbar in ya gama a can ina da unguwar mai kawo in ya gama a ce filin karatun alkur'ani mai girma ala ramma nasiru gwandu fal ya tafaddal in ya gama a ce ina shagi haya haifar idan ya gama a ce ina shag aminu daurawa idan ya gama a ce ina shag sani ashir idan ya gama a ce magana ta girma yanzu an wuce masu digiri an koma masu digiri da digirgir da digirdigir a ce ina dr abdullahi salih pakistan kano ina dr ibrahim ibrahim jalo jalingu ina dr mansur sakkwato ina dr bashir ina dr sani ina dr dr dr dr wai dan me ba za ku zo ku zuba jari a cikin wani harkar wai hudu da na biyar da na shida da na bakwai da takwas kake sa azabar kabari kai cin riba wadar da alkur'ani mai girma yaya mazinata a takbir muna da hadisi da mu karanta ba akwai hadisin barra ibn azim ana ran makaranta musu ya sabbitu lahul yusabbitu wula na ƙau lissafi tifin hayati duniya wofin la kira. yan banza suna allah ya saka mu ka da alkayel. na san muna tare da sifika na jihar katsina eh, Allah ya sa sauran sifikoki ma ku rinka zuwa wajen wazi Allah ya sa sauran sifikoki ku koyi da da sifikan katsina mu rinka ganin ku a filin wazi ana wazi kuma kuna kabbara eh tun ciya mana local gama ake kira zuwa yi wazi har aka shigo hausa rai Allah ya sa sauran sifikoki ku koyi a ina wani sifika idan ka gan shi to sai an kira su tabarmani coge da su dan asharalle da yan mujadala da muqabala da sauran yan banza a lokacin zaka ka gan su Wa d'an anna kuma fa a d'u ma yi a zoro. A da wani ma yi a bihi na kada لهم وأشد تثبيتا me Allah zai musu idan sun yi aiki da wajibi wa zalatainahum min ladunna ajran azima me Allah zai kara musu da shi wala hadainahum siratan mustaqima kitabuhu misik kitabuhu misik wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum